Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Haka fa, yanzu za mu tafi mu na tattaunawa. inda wakilin Murtala Faris Sanyinna ke jagorantar wata tattaunawa tsakanin shugabannin addinai da al'ummomin jihar da kuma jami'an tsaro. A jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sanda, a da mun sani akwai wani karin magana ma da ake na cewa ɗan sanda abokin kowa. To amma sai zama a yanzu saboda waɗannan 'yan matsalolin da suka taso zaka ga cewa yanzu 'yan sanda ko kuma kusan mai aikin kaki zaka ga jama'a suna ɗan ɗari-ɗari da shi. Me ya haifar da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin ku da al'umma? alhamdulillah a takaice dai wannan magana da ake cewa dan sanda abokin kowa har yanzu tana nan dan sanda abokin kowa amma ba ne maka wani shagube su wane ne suke shiga aikin dan sanda ina jin daga nan ne za mu fara gane cewa me yasa 'yan sanda suka tsani eh, eh, jama'a ba su yadda da 'yan sanda kamar yadda suka yadda da su a da ba su wane ne suke shiga aikin dan sanda yanzu a gidanka idan na ce da kai eh, eh, da yaranka ya kai shekara kaza za a ɗibi ma'aikata aikin ɗan sanda cewa za ka yi ba za ka ba su shiga ɗan sanda ba sai dai mutanen al'umma gari sai su ɗauki wanda suka gurɓace a cikin al'umma sai ce da su su shigo aikin ɗan sanda don me yasa mutanen gari ba za su kalli wannan aikin ɗan sanda a matsayin cewa shi ma aikin ɗan sanda ɓangare ne nasu na tabbatar da zaman lafiyarsu ba kowa ne zai zo ya sa kaki ba ya zama eh, aikin tsaro kowa da abin da Allah ya hore masa kamar nan da ka gayyace mu ka kowa da sana'ar da Allah ya dora shi a kai saboda haka aikin dan sanda jama'a ne suka haɗu suka ce to shikenan mu dukkanin ba za mu zama 'yan sanda ba ko kuma dukkanin ba za mu zama tsamiyan tsaro ba mu ware wani abu a cikin albashinmu ko kuma a cikin amfanin gonanmu mu mu ware mu dinga ba gwamnati revenue ko kuma haraji wanda ita gwamnati kuma sai ta ɗibi mutane wanda za su yi mata aikin ɗan sanda idan suka yi mata aikin ɗan sanda a wannan revenue ɗin sai gwamnati ta biya su wannan abun saboda haka su jama'a na cikin gari su ne suke sawa ba za su tura mutane na kwarai cikin aikin ɗan sanda ba na ɗaya kenan na biyu kuma mu mun sani kowa ma ya sani a cikin jami'an tsaro dole ne da gurɓatattu ba kuma jami'an tsaro kaɗai ba kowane a labarai kun sha reporting an kama sanata kaza an kama wane ne gwamna kaza an kama wane ne kaza mai masana'anta kaza an kama shi wane an kama shi saboda haka ko ina a gurɓace yake saboda haka ba a waje 'yan sanda kaɗai ba ne ba amma a hukunce hukumar 'yan sanda da da da jami'i na na 'yan sanda da aka kama shi ya karbi cin hanci a nan a take shugaban 'yan sanda na najeriya a take ya sa a hukunta shi kamar yadda hukumar eh, dokokin 'yan sanda suka shirya a hukunta shi kuma an hukunta wannan abun bari mu dawo ga shi malam ibrahim adamu malam ibrahim shi me yasa jama'a kuke dari dari da jami'an tsaro a yanzu ai shi jami'i wakilin na 'yan sandan ya yi magana da kanshi irin waɗannan abubuwa da suka tabarbare na aikin ɗin sanda shi yasa mutane ba su da amincewa sannan ba su da yarda akan cewa lalle waɗannan za su kare rayuwarsu da lahiyarsu kamar yadda yake aiki ne ɗan sanda ga kowa ba tare da kowane irin addini kake bi ko wace irin kabila kake ko ina kake ko daga ina kai hito inda kana cikin ƙasar to aikin ma'aikacin ko kuma jami'in tsaro ne ya yi wannan to amma yanzu abun sai ka ga cewa jami'an tsaron kamar yadda shi ma wakilin sai faɗa na cewa za ka ga abubuwa da dama akwai abun da bai magana ba waɗanda mutane suna kallo da haka nan irin duk da yake ba kai su ɗaya bane kowa ɗan ƙasa eh, eh, matsalar ƙasar nan ya shiga cikin jinin mutane na cin hanci da rashawa na rashin adalci ko kuma don baka son mutum ko don wani dalili na daban ka mai da abin tsakaninka da shi ba wai ta hanyar abin da ake cewa professionalism wato ya zama na tarbiyyar da an ka baka ta aiki ba wanda in mutum marin ka yayi to akan tarbiyyar aikin ka ba ramawa zaka yi ko ka ce barka muzguna mai a'a kai dokan nan da ya taka shine zaka yi mai hukunci akan ya taka doka alkali zai yi ma hukunci akan ba wai dan bai son ka ba saboda ka taka doka muna ganin shugaban Aaron na America wani kamfanin Aaron din nan ka duba gani tataccen biloniya ne amma da ya taka doka ya taka in za ka ga irin ingila a kodin waɗanda ake ce lord da sa wato mutane masu ba za a kira sunan su kai tsaye ba mutane ne masu daraja da daraja za a ce mai darajawa ne amma in ya taka doka doka za ta taka shi doka ita ma za ta karya shi ko dai a kai shi gidan sarka ko ma in ya kama a kashe shi ko a ɗebe mai wannan mukamin nashi ko a saukar da shi daga wani matsayi da yake ko kuma a yi mai hukunci na daidai yadda ya taka dokar to wanda ga ƙasa ɗin dokokinmu suna nan eh, amma ba su aiki akan manya to wannan shi ne kawo matsalar da muke ciki yau to jami'in hulɗa da jama'a ka fara bayani na hanyoyin da kuke ɗauka domin ganin cewa kun dawo da martaba wannan dangantaka tsakanin 'yan sanda da jama'a waɗanne hanyoyi ne yawa na gode da ka ƙara bani wannan damar kaga hanyoyi na farko kamar yadda na fara faɗi shine da pcrc police community relations committee uh, wannan committee ne wanda kowa a cikin society ko kuma kowa a cikin al'umma ko kuma kowa a cikin shiya yana da 'yanci ya zama memba na wannan police community relations committee uh, ce tsakanin 'yan sanda da jama'a mutanen gari mazauna wannan wajen kowa yana ciki muna da ma'aikatan gwamnati muna da limamai muna da fastoci da kuma kowa, kowa da kowa abin da ya sa kuma aka kirkiro wannan idan ka lura farkon da can idan muka fito wato kafin mu samu independence za ga kowa da kowa ɗan sanda ne a cikin society domin idan aka tashi tura ɗan sanda waje maybe gaba ɗaya unguwa wadda take da wajen mutane dubu goma bai fi a tura musu 'yan sanda guda uku ba kuma an zauna lafiya idan mutum ya ga laifi a guje zai zo ya ga dan sandan nan shi kuma dan sanda ya abin da ya kamata ya yi na biyu kuma shine abin da na fara gaya maka tun da farko muna yin seminars wanda muke zuwa down to the people mu ita mutane suke mutane su gaya mana ya muke da wani kakana da kullun yake faɗi mace duk adan da ta yi ba za ta san ta yi kyau ba sai ta duba mu dubi to mu kuma 'yan sanda mutane su ne mu duban mu ka kamar yanzu abin da kake faɗi an ce da ɗan sanda abokin kowa ne yanzu ba abokin kowa ba ne ba kaga a bakinka nake ji wato kun zama mana mudubi kuke gaya mana cewa mun kuskura hanya ko kuma mun hau hanya ko mun bar hanya na uku shine mu na 'yan sanda an kikkiro kwasa-kwasai wanda wani civil liberty organization suna organizing uh, united nations suna organizing malamai suna mana organizing pastoci suna mana organizing don a gaya mana cewa ga abin da ya kamata mu yi ɗan sanda ya san cewa ga matsayinsa a cikin society don ya tabbatar da cewa ya bi wannan matsayin a society. Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Jalla kun kaka ya mana. To mun zo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kare Najeriya daga zama daular El Karazibi. Yau dattawan da za su sake yi mana jawabai su ne shugaban ɗariƙar Tijjaniya na Afirka baki ɗaya wato Sheikh Ɗahir Usman Bauchi da rabaran Ayuba Hassan na majami'ar Ekwa da ke dakata kawaji kanan damu. Da farko dai ga Sheikh Ɗahir Usman Bauchi. Dan Allah don Allah mutanen Najeriya musamman arewa dan Allah don Allah mu hakuri mu zauna lafiya mu aiki da abin da littafin mu ya umurce mu da shi ga wasu bir da yawa cikin alkur'ani kai hakuri kai hakuri wasu biru wasu biru kuyi hakuri annabi ya ce ni kulli shay'in sakaratu qalbi zikrullah kowane yana da magoginsa da za a goge shi da shi ya kyau Amma magogin zuciya shine zikiri zikiri ka yawaita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kar ka bar wannan dama ta wuce ka garin fada da mutane idan mutum ya yi zama mai fada mai fada ka rabu da shi ya mai da kansa kare karnuka in suna haushi a bakin hanya tsayawa za ku yi ku bar tafiya ku yi ta faɗa da su ko ku tafiya ku za ku har ku wuce su ku daina jin haushin su don Allah don annabi kar mutum mai da kansa kare mai haushi mai faɗa da mutane mai banna mai yawon banza mai yawon sata kar mutum mai da kansa biri mai ɓanna mai aikin banza kar mutum mai da kansa jaki mara hankali mara kunya da zaman lafiya ake samun ko in duniya ake nema ma in ba zauna lafiya ba ta samuwa in lahira ake nema in ba zauna lafiya ba za su samu ba don ba za ka samu damar yin addini yadda kake so ba yanzu akwai waɗansu mutane masu irin waɗannan abubuwa ba su da dama su yi sallan jami'i ba su da dama su yi sallan juma'a kuma wajibi ne a kansu sallan juma'a kuma sunna ne mai karfi sallah cikin jama'a amma ba za su samu damar yi ba saboda kasa ba zaman lafiya to da nan nake so don Allah ne ke roƙo mu zauna lafiya musamman mutanen Najeriya musamman mutanen Arewa mu ta roƙon Allah Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ta karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil mu ta karanta da gajja kun hasbunallahu 50 eh, dari da hamsin da gajja kun sittin da shida da nufin Allah ya zaunar da Najeriya lafiya lafiya kalam ko da ka ga wasu mutanen da kake zamani za su kashe ka kamuwan su kashe ka in ka ɗora kanka na dama ka hannunka na dama a kanka ka karanta lagarjiya kuma ba za su iya kashe ka ba ko kafa ɗaya ka karanta lagarjiya kuma rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minin rahmanir rahim fa in tawallu fasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim hannunka yana kanka ka karanta wannan karatu to ba za su iya kashe ka ba komai yawan su komai mugun nufin su ko a gida ko a daji ko da dare ko da rana a riƙe wannan ba mu da wani abu wanda yake sai kare mu sai addu'a wanda annabi ya nuna mana addu'a silahul mumin babban mukamin mumini addu'a ya jima musulmi don Allah don annabi mu zauna lafiya da junan mu mu kyautata mu zato da junan mu mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu kiyaye mu addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mu na kasar mu Allah sa mu rungu juna mu da kai mu mai da juna mu dan uwan juna kamar yadda Allah ya ce inna wal mu'minuna ikhwatu wa tasmu bi billahi mu rigi hanya mu rigi Allah gaba da mu kankame wa igiyar Allah don kar mu bata Eh, tsakaninmu da yan uwanmu abokan gaban wanda musulmi ko mu nuna musu halin musulunci halin kirki halin musulunci halin kirki halin zaman lafiya dama rashin zaman lafiyan abin da ya kawo shi ai zaluncin ne ya kawo rashin zaman lafiya ka ce kana da karfi zaka danne kowa da karfi to kowane mutum ko akwai dan makamin da Allah ya bashi nasa wanda zai cuce ka da shi in ka cuce da karfi kuma akwai makamin da Allah ya bashi ma zai ce zai yi zai yi nasa in bai hakuri ba saboda haka muke cewa ai hakuri ai hakuri din domin ka danne mutum dan karfin ka kai zalunci ka danne shi to shi kuma zai mika hannunsa wajen wandonka duk abin da ya samu kamawa zai murda dole zaka nemi yadda zaka tasa saboda haka ne duk zalunci ne kawo wannan rashin zaman lafiya gaba daya shi ya kawo hana matasa aikin da za su yi su shagaltar da kansu da wannan aikin aka danne su aka hana musu aikin suka je su kuma tun da an hana musu aikin bari komai ma ya faru wato a fasa ko ma a rasa shi ne kawo rashin zaman lafiya muna kiran hukumomi don Allah su yi adalci don Allah su tausaya wa samari don Allah su nema musu aiki wanda zai shagaltar da su da barin waɗansu abubuwa marasa daɗi yana kira ga hukuma ta yi adalci muna kira ga samari su yi haƙuri su yi haƙuri su bayin Allah mutanen kirki wanda Allah zai ba su lada mai yawa wanda Allah zai jawo su ya ba su daraja a wurinsa don Allah hukuma ta yi adalci dan Allah samari su yi haƙuri a samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ke mana ƙasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali salamu alaikum shi ma rabaran ayuba hassan ya ce sai da zaman lafiya al'umma ke ci gaba assalamu alaikum yan uwana yan arewacin najeriya ina so in yi kira gare mu yan uwana yan najeriya musamman arewacin najeriya akan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu duk mutumin da ya san yana cikin wannan ƙasa ya san wannan tashin hankali baya kawo mana ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu hankalin kowa yana tashe ran kowa ya ɓaci manya da yara da kirista da musulmi da wanda ma ba shi da addini a cikin wannan ƙasa ina ɗauke da baƙin ciki na abin da yake faruwa saboda haka gashi na tattalin arzikin mu kullum sai koma baya muke samu wayanda muke da su masu arziki na mu ba sa son su buɗe jari a arewacin najeriya saboda gudun abin da ka iya faruwa ko yau ko yanzu waɗansu suna komawa kudanci suna buɗe masana'antu da kuma abin da zai kawo bunƙasa kudanci mu kuma arewa muna nan cikin wahala da damuwa so mu da muke yan arewa musamman idan ma har akwai waɗanda suke ba da gudunmawa don kada a zauna lafiya mu da muke yan arewa musamman ya kamata mu yi tunani mu yan ƙasa ne mu yan gari ne idan kowa ya gudu ya koma ƙasarsa mu yan arewa ba inda za mu gudu mana nan ƙasar nan ta ce idan kuma komai ya ci gaba da lalacewa ko da daga baya komai ya zo an samu zaman lafiya kafin arzikinmu ya dawo kamar da mu sani cewa sauran kasashen da ba a yin wannan sun riga sun yi gaba saboda haka a matsayina na shugaba na al'umma waɗanda nake shugabancin su a kiristanci a nan a jihar kano yana kira gare mu akan mu dawo daga rakiyar duniya da kayan duniya mu kuma dawo daga rakiyar shaidan da kayan aikin shaidan kowa ya koma ga Allah mu koma mu gyara ƙasar mu don mu ci moriyarta da mu da 'ya'yan da Allah ya albarkace mu da su a cikin wannan ƙasa arewacin Najeriya ba a fi mu komai ba muna da yawan jama'a muna da arziki iri-iri a cikin wannan ƙasa ma'adinai Allah ya albarkace mu da su amma saboda wannan tashin tashina kowace jiha akwai baki amma saboda wannan damuwa ta sa kusan kowa ya ƙaurace ya bar sauran jihohin nan da muke da su a cikin arewa wannan babban koma baya ne ya kawo mana wani bala'i ne wanda shaidan ya aiko don ba Allah bane ya kadarta ai haka tunda Allah ne ya ajiye mu bai ajiye mu don ijifa mana masifa ba amma shaidan da iko irin nasa shi yasa yake kokari ya kawo mana damuwa a cikin wannan ƙasa Har cikin mu ya lalace zaman lafiya ya lalace kowa ya rasa hagun ya rasa dama saboda haka ina roƙon mu idan mun yadda mu 'yan Najeriya musamman 'yan arewa bari mu yi tunani mu koma ga yadda za mu gyara dan mu zauna lafiya a cikin ƙasanmu. mu Allah ya taimake mu Razan Ayuba Hassan daga nan Ekuwa Dakata Kawadi a cikin garin Kano Sai kuma mako mai zuwa a kasance lafiya.